Thank uh you. -huh. masu kallon da sauraron mu a nan gidan talabijin na farin wata kallo da kuma gidajen rediyon vision fm da ke abuja da kano da gombe da katsina da zamfara da sokoto da birnin kebbi assalamu alaikum barka mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na madahun iko shirin da muka yi tsokaci akan al'amuran mulki da kuma siyasa madahun iko guda uku ne bangaren zartarwa da na majalisa da kuma na shari'a bangarorin da kan sa ido akan ayyuka na junansu domin tabbatar da an kafa mulki na gaskiya da adalci da zai iya kai ga 'yan ƙasar najeriya su more lagwada ta demokradiyya yau a shirin na madahun iko muna tare da malam mamun sale mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da kuma nasiru gwangwazo edita jaridar manhaja da ake wallafawa a abuja suna na umar faruk musa a cikin jerin abubuwan da za mu yi tsokaci da tattaunawa a shirin na madahun iko a yau har da makomar zanga-zanga da waɗansu ƙungiyoyi da al'umma na najeriya a sassa daban-daban suke shirin su yi domin su ƙalubalanci gwamnatin bola ahmed tinubu akan waɗansu manufofinta da suke ganin cewa za su kawo ƙunci ko za su ci gaba da kawo ƙunci da lalurori a cikin najeriya gwamnatin jihar kano ta kirkiro kananan masarautu guda uku a rano da karaye da kuma gaya a daidai lokacin da ake ta a gaban kuliya dangane da naɗin da aka yi wa sanusi da sanusi da saukewar da aka yi wa sarki ado bayero wanda har yanzu kotuna suna kace nace tsakaninsu anya an yi ma al'ummar najeriya adalci kuwa a wata yarjejeniya da ministan hada labarai na najeriya ya ce an amince da gwamnatin dole larabawa na cewa 'yan najeriya su biya naira 640 a matsayin kudin visa a karshe za mu leƙa majalisar dattawan najeriya mu ga abin da ya faru har majalisar ta kori sanata ali indume kuma ta nada sanata tahir mungunu a matsayin mai tsawatawa na majalisar sai a dakace mu nan bayyana wa al'umma tsantsar tsantsagwaron tsabar tsage gaskiya ba son zuciya. to da shirin madahun iko ne daga nan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen rediyon vision fm da la mamu sale shi ina makomar zanga-zanga wadda kusan najeriya ta ɗauki ɗumi cewa za a yi zanga-zanga na 'yan kwanaki kuma ana ta kiran hanya jawo hankalin mutane a yanar gizo an hau yanar gizo sassan yada zumunta ana cacance gwali da cece kuce da shirye-shirye goyon ba rashin goyon ba da dai sauransu amma abin da ya zo na baya bayan wanda ga alama zai iya karya lagon wannan zanga-zanga shine matsayin da al'ummar yankin Legas suka bayyana sun ɗauka cewa lallai sun yadda akwai matsaloli na koke-koken yunwa talauci rashin aiki fatara da sauransu amma wannan matsala ta shafi kowane bangare na najeriya don haka suka ce kowa ya koma ja shi ya je shi wannan zanga-zanga shi zaman dushin koma mai ake so a yi kowa ya je jiharsa ana cikin wannan sai kuma kungiyar ta al'ummar ibo orinazar indigo su suka ba da sanarwa cewa sun haramta a musu zanga-zanga a duk jihohinsu guda shida da ke cikin najeriya wannan me yake nunawa kenan a shirye-shiryen da ake na zanga-zanga domin a arewa ma inda nan ma wasu naga suna ta kalubalanta malaman addini ana ta sharhi a kai wasu na cewa ai a tsarin manufofi da za a koka a zanga zanga nan babu matsalar tsaro kuma matsalar tsaro nan ita ce arewacin najeriya take fama da ita kusan shekaru goma sha biyar da suka wuce wadda ta haddasa yunwa ta ƙara haddasa talauci ta hana al'umma samun abun yi noma ma aka zo aka kasa shin da waɗannan batutuwan da ke zagaye da kira kirayen zanga-zangan nan menene makomarta a fahimtar ka ina za a je me zai faru to na farko shi dai zanga-zanga tsari na demokradiyya musamman zanga-zanga ta limana ba a haramta ta ba domin a nuna gwamnati wadda take kan gadon mulki kan cewa gafa halin da al'ummar najeriya suke ciki domin ta yi izina in dai zanga-zanga ce ta limana babu wanda ya ci haramun ce yin ta kamar babu komai da an yi ta amma wani lokaci sai ka kalli abu da idan basira shugaba bola ahmed tun biya wa kan gadon mulki yau shekararsa ɗaya da wata biyu ko haka yake kan mulkin najeriya matsayin shugaban ƙasa kuma ya gaji mulkin nan bayan shugaba muhammad buhari ya shekara takwas yana mulki a shekara takwas da muhammad buhari irin barnar da aka yi da ababe da aka yi da ake korafi ake kuka da cin bashin da aka yi da lalata tattalin arziki da ababe da dama da aka yi da cin hanci da rashawa abin ya kai ganiya yadda gwamnati gaba daya ta kusan gurgunci a karkashin muhammadu buhari da haka bola ahmed tinubu ya gaji rababbiyar gwamnati cewa da muhammadu buhari ya sallama masa ita dole a yau shugaba bola ahmed tinubu uzuri shekara ɗaya ba zai yi ba ya gyara komai da komai a dawo raɗan abubuwa su yi arha abubuwa su inganta don haka yana bukatar lokaci kuma abu na biyu da za a duba gwamnati daga jin korafan mutane ta ɗau matakai take na farko an yi doka cewa kudaden kananan hukumomi a dinga sallama musu kai tsaye maimakon su dinga bi ta hannun gwamnoni wannan ma izina ce gwamnatin bola ahmed tinubu ta yi kokari dan shekaru da dama ake fafutukar cewa ababen da ake samu daga asusun gwamnatin tarayya a miƙa shi ga kananan hukumomi a biya citira amma bola ahmed tinubu ya tabbatar da cewa wannan yunkurin ya zama gaske ah, magana ta biyu an kawo shinkafa kowace jiha a 36 nan za a bas trela guda 20-20 a fara rabawa al'umman mutane saboda yanayin da ake cikin na yunwa da karanci da rashin ayyuka wannan ma hoɓasa ce na kokari akwai ababe da dama kamar kudade da aka ba gwamnoni farkon hawan mulkin nan kan cewa su tallafa wa al'ummarsu domin a samu sauƙin rayuwa wannan hujja ce mai kyau don haka daga bangaren gwamnati bola ahmed tinubu i ta fara gyara ko shaka babu ta fara ansa koke-koken al'umma kuma ta fara na'am cewa najeriya ana fama da wahala ta yadda ta gamsu abin na biyu ko kuma na uku da ya kamata gwamnatin bola ahmed tinubu ta yi a rage facaka da masu mulki suke yi bangaren zartaswa da bangaren kuma majalisa suna kashe kuɗi na ba gaira ba dalili jerin gwanan motocin gwamna jerin gwanan motocin shugaban majalisar dattijai da mataimaki ya yi yawa mai ake zuba musu motocin nan kashe kuɗin da ake ba wasa bane albashin da ake kamfatawa kawunan su ba ƙanana bane gyaran gidajen su, sayan tufafi alaus na jarida allowance na hadimai allowance abin ya yi yawa nan talaka yana kokari a ƙara masa albashi ya kai naira dubu ɗari biyu da hamsin ana ce ai gwamnati ba ta da wannan kuɗin amma su mahugunta su wannan yunwa da talauci bai shafe su ba ya kyautu bola ahmed abin abinda zai yi a zabgewa kowa albashinsa kashi hamsin cikin gari da 'yan majalisar ƙasa da 'yan majalisar zartaswarsa wato ministoci da shi karan kansa duk a rage a zabge sayan motoci tafiye-tafiye na ba gaira ba dalili su ma duk a yanki don haka akwai aiki a gaban bola a mai tinubu duk kamar duk da cewa kamar yadda na ce da farko ya fara wani abu to amma bai isa ba ya kyautu ya ci gaba da wannan domin a samu a ga cewa an samu sauƙi wajen barna da facaka da san rai da shugabanni suke yi kana su ma talakawan akan abin da ake musu yanzu a ƙara a inganta a ga cewa talaka shi ma ya ɗan samu sawaba ya samu sauƙin rayuwa na ji wani bayani da wani malamin addini ya yi wanda ya ji hankalin jama'a da dama saboda ya ɗauki matsayi ba na kawo ɗansu ayoyin ƙur'ani ko hadisai akan magana a yi zanga-zanga ko kar a yi zanga-zanga ba ya yi magana ta maganar mutum ta hankali na cewa a fahimtarsa a matsayinsa na mutum bisa ga rayuwa da da rayuwar take ya goyi bayan koke-koken da mutane suke da shi da raɗaɗin wahaloli da sauransu amma shi bai goyi bayan zanga-zanga ba domin shi na ganin zanga-zanga fitina da tashin hankali da bala'i ce za ta haifar ga al'umma maimakon a samu sauki sai a ga zanga-zanga ta ɗauki wani hali da zai kawo kunci ya ƙara talautar da mutane ya ƙara halaka mutane a kakashi wasu wasu su rasa abun yi wasu abubuwa da dama dai ya ce amma kuma shi yana goyon bayan cewa gwamnati ta ƙara ɗaukar matakai kamar da mamun sale ke cewa ta sauwaƙa ma mutane lalurorin da suke fuskanta magana yi wannan da ake yi a ƙara shi ko da yake maganar tsaro ba ta cikin jerin lalurorin da 'yan zanga-zanga ne suka tsara za su gabatar a matsayin dalilansu shi ga mutumin arewa maganar tsaro ita ce gaba-gaba a tsarin abin da ya fi ja masa lalurori ko wahaloli na rayuwa domin ta'addanci da eh, matsalar tsaro shi ya haifar da ba a noma shi ya haifar da babu cinikayya da kasuwanci shi ya jawo hasarar rayuka shi ya jawo hasarar dukiya domin 'yan ƙasa na arewa suna sayar da duk abin da suka mallaka domin su fansar da 'ya'yansu 'yan uwansu da aminansu da aka kama a ganin ka akwai abin da gwamnatin bola tinubu za ta kara bisa ga abin da wannan malaman suka fara magana a kai domin ah, ta ba da tukuici na rashin yin wannan zanga-zanga da ake ganin cewa wasu ko suna so don harshen da gwamnati aka ce tafi ganewa ne domin dai a zo a yi abu cikin matsala kada a kai ruwa da irin wannan to ni gaskiya ina kallon abin ma kafin ma ka je ga cewa ya za a kaza ya za a kaza ita kanta zanga-zangar ya kamata a fara kallanta shin wannan zanga-zangar ma ta gaske ce ni ban kallonta a matsayin zanga-zanga irin wacce aka sani a duniya a tarihi wacce take iya kacanci dalili na ku ne ban taba ganin inda aka ba da notis na zanga-zanga ba zanga-zanga fa ba yajin aiki ba ce da za a ce muna son gwamnati yi mana kaza in baki ba daga ranar kaza zuwa kaza baki cika alkawari kaza ba za mu tafi yajin aiki yawanci zanga-zanga ta gaske da ake a duniya wani abu ne yake faruwa ya leading to irin wannan zanga-zangar da aka sani ya haifar da ita amma ka ji an cewa an sa rana za a yi zanga-zanga wato abin da na kalle shi shine kawai ana ankarar da gwamnati ne cewa ga fa halin da ake ciki watakila kamar yadda wasu malamai suka faɗa akwai malamin da na gani ya magana ya ce yaran da gwamnati take ganewa kenan wato a ce za a fito a yi mata tawaye to don haka yanzu misali abin da ya faru a ƙasar tunisia wanda ya ja juyin hali a ƙasashen laraba ai wani ne ya rasa ransa rana ɗaya wanda abin ya jawo ga ya kona kansa da kansa saboda masifa saboda masifa da talauci sai abin ya tunzara jama'a har ya haifar da matsalar da ta ja juyin juyi hali a dukkan yawancin ƙasashen ma larabawa ka ba shirya ta aka yi ba ta kai ga har libya aka kashe shugaban kasa kasar egypt aka yi juyin juya hali duk da gwamnatin ta shekara fiye da talatin da wani abu a ƙarshen husni mubarak matsaloli dai suka yi ta faruwa to kaga kenan wato wani abu ne yake faruwa sai tunzuro sai a kai ga irin waɗannan zanga-zanga ba sa mata rana ake ba da me yin da waɗanda ake yi wa duk ba su shirya ta ba take faruwa to don haka wannan zanga zanga da ta faru da ake cewa za a yi a najeriya ba komai ba ce illa an karar da gwamnati cewa ana cikin fa matsala gwamnati ta tashi tsaye ta tashi tsaye ta ga cewa ta yi wasu abubuwa waɗanda za su gyara waɗannan matsaloli da ta gada eh, abin da ya sa na ce ta gada wato in dai ka san najeriya kana cikinta kuma ka kalli yadda gwamnatin apc ta baya a ƙarƙashin muhammadu buhari ta yi mulki shekara takwas wannan matsalar masana da ƙwararru sun yi ta faɗa za a shige ta don haka wato fitina ce ma ga shi kansa shugaban a ce ya gaji wannan gwamnatin kuma abin da ya kamata mutane su gane waɗannan matsalolin ko ko da wani ne wanda suka yi takara da buhari ya gaji gwamnatin nan shi ma fa sai an tsinci kai a wannan matsala babban abin da ake damuwa da shi shine yanayin kamar yadda malam mamu ya faɗa shin rayuwar shugabanni a cikin gwamnati ta canja ba sa talauci ba sa kamfa ba wa ba wani abu da ya canja ne yadda ake kashe jin daɗin rayuwa don haka kamata a ce yadda ƙasar ta tsinci kanta a waɗannan matsalolin su ma shugabanni su yi haƙuri su a justin wasu abubuwa amma a eh, su rarrage wasu kashe-kashen kuɗi misali za ka ji an ce za a yi gyaran gida an kashe biliyan ashirin da wani abu shin wani irin gida ne sayan motocin iyalin shugaban kasa yawa biliyan biyar biliyan kaza sai ka kasa gane to shin wai me za a yi ne a ciki dama a ƙasa suke yawo ne ya rayuwar take shi wanda zai shiga gidan gyaran gidan menene za a sa masa a ciki wanda za a kashe biliyan ashirin da wani abu ya kamata a sassauta to don haka in ba irin waɗannan abubuwan shugabanni suka gyara ba za a ci gaba da yada irin waɗannan maganganun za a ci kakkan wannan gwamnatin ta manta kwana-kwanan nan ba aka gama zancen wannan auren jinsi da aka ta magana wanda kowa in ya je karanta wannan bayanan da aka bayar za ka ga cewa babu magana babu magana a ciki amma me ya jawo ake iya wato yada irin waɗannan abubuwa kamar kiyayya ta shiga tsakanin al'umma da shugabanni wato al'umma sun gaji saboda haka da zarar an zo da wani abu wanda yake illa ne ko kuma batanci ne da gwamnati sai ka ga mutane sun fi yadda da shi sun fi karɓarsa fiye da yabo e amma wani abin damuwa da wasu suka fara fahimta shi ne mm. idan kungiyar al'ummar ibo indigo organize sun fito sun ce sun haramta a yi masu irin wannan zanga-zangar a ɓangaren su jihohi guda shida wasu na cewar burin siyasa ne suke yi su hana wannan zanga-zanga don zo su nemi wata alhamarin shugaba bola ahmed tinubu musamman kwanan nan sun matsa magana a sako nnamdi kanu kaga da magana nnamdi kanu kila a hannunsu za su iya zuwa da kwarya hannu na dama su ce shugaban ƙasa to mu ba mu shiga zanga-zanga ba ba za mu ba amma ko ka sako mana yaron mu wanda mun daɗe muna kamun kafa cewa a sake shi in su sun haka suka sha shi mai sauran bangarori kamar arewacin najeriya su kuma ya kamata su yi tun da yanzu zanga-zanga din nan ana, ciniki da ita ne ko ba na kuɗi ba akalla na neman wata bukata daga gurin gwamnati to kaga wannan abin da su kansu eh, indibo abin da ya kamata su kalla shi ne shin matsalolin da al'ummar yankinsu suke ciki ta da kano ce kawai matsalarsu wannan shi zai kuma nuna maka yawancin wasu ƙungiyoyi na yankuna bukatar kansu kawai suke nema ai shi ma kanu ya shiga cikin elite saboda haka shugabannin wannan ƙungiyoyi elite ne su ma yan boko ne yan boko ne ko kuma masu fada a jini don haka kawai suna da wata bukata bari su biya bukata sako inam da kanu ko ci gaba da tsare shi ba shi zai fitar da yankin iba daga matsalolin da suke ciki ba bukata ce kawai ta wasu don haka in ka kula a arewa su ma ƙungiyoyin arewan ai sun ja baki sun soke su ba su ma zo da wata bukata ba kawai abin da yake ta faruwa shine za a arewa ana ta bi ana yi mitin mitin cikin dare a ga wannan a ga wannan da buhunhuna don a kashe wuta wanda babu wanda yake fitowa da wata bukata wacce take ta wannan yankin ta arewa misali yanzu misali da aka zo ana maganar wannan eh, zanga-zanga da za a yi ina maganar tsaro ai maganar tsaro ta wuce duk yanda mutum yake tunani ko kudu ko arewa ko da za ka ce magana tsaro ita ta karya tattalin arzikin arewa ita ta kaza ta a kudin ma matsalar tsaron tana faruwa domin in arewa ba ta ɗau abinci ta kai kudu ba kudu yunwa take fada kowa ya san wannan duk wanda ya je kudu ya zauna ya yi wata rayuwa ya karama zai gane yanda in babu arewa kudu ba za ta iya rayuwa ba da haka idan da matsalar tsaro a arewa ba a iya noma ba iya iya abinci in ka je ka ga yanda ake iya samar da abinci yanzu a arewa da bin dare da ake yi da yanda ake zuwa a casa da yanda ake abubuwa kai ka san cewa arewa tana cikin mummunan matsala amma duk abin da yake kuma jawo wannan matsalan matsalar sa amma ba sa ta a cikin wannan tsari na wannan zanga-zanga ba ba ina so in ce maka zanga-zanga ko kuma a'a eh, gwamnati tana tafiya akan daidai ba ne amma watakila duk abin da kaga an ɗauko shi akan wani irin tsari irin wannan wanda babu shi da wata alkibala ba shi da wani jagoranci misali yanzu in aka ce an fito zanga-zangar nan mutane sun yi tawaye sun ce kaza sun ce kaza shin wa za a kama ba ba kama na kamu ba wa za a rika a matsayin to shi kenan a zauna a yarjejeniya gwamnati za ta yi kaza za a yi tsari kaza za a yi tsari kaza abu za a yi shi kawai ba kan gado ba a san suwaye jagororin abin ba ba a sanya za a aiwatar da shi ba saboda haka abubuwa ne waɗanda al'umma za su ji abin da ba sa jin daɗinsa na cewa kada su yi zanga-zanga saboda rashin tabbas a kan yadda zanga-zanga ta shirya alƙibala. a lokaci guda ita ma gwamnati ba ta ji daɗi ba saboda za a dinga gaya mata cewa tsarin da ta ɗauka ne da take tafi da abubuwanta ba daidai suke ba da haka duk wanda zai maka magana ta gaskiya da 'yan zanga-zanga da 'yan da bangaren gwamnati ba wanda za a iya gaya masa magana mai daɗi a wannan tsarin saboda kowa kamar ya ɗauki wato wata mafita ce wacce a ƙarshe kuskure kwata-kwata da haka a farka 'yan arewa ko kuma 'yan najeriya gaba ɗaya talakawa su fito da abubuwan da suke so gwamnati ta yi musu ita ma kuma gwamnati ta fito aikace a ga abubuwa sun canja tsari kuma ba wai a dinga cewa an yi alkawari za a yi kaza ba an yi alkawari za ko kuma a yi ta maimaita mafita da aka dinga misali ni ko wannan abincin da aka ce an bayar an tura jihohi yawancin gwamnoni da kake gani matsalar da suke haifarwa da talakawan ƙasa ta fi wato matsalolin da su shugabanni a mataki na ƙasa ma suke iya haifarwa amma saboda ita gwamnatin tarayya ita ce jagora an fi kallanta yanzu misali duk shekarun nan da aka ana ta kuka akan matsalolin da suka shafi ƙananan hukumomi wanda ya kuma jefa ƙasa cikin talauci su waye suka haifar da wannan matsala gwamnoni ne su suke yin wannan tsarin da har yanzu aka shiga wannan matsalolin abinci da taimako da gwamnatin tarayya ta dinga tura suwa ake bawa gwamnoni ake bawa ciyarwa da ake yi a makarantu da aka ce ba a iya aiwatar da su na firamare suwa ake ba gwamnoni ake ba shin suna aiwatarwa saboda haka dole ne gwamnoni sai al'umma ƙasa sun ja kunnensu a kan su ɗauki matakin da za su canja rayuwar mutanensu mamu sale mu je labarinmu na gaba wanda ya shafi matsayi ko matakin da majalisar dattawan najeriya ta ɗauka na korar sanata ali indume a matsayin shi na shugaba na mai tsawatarwa na majalisa wani mukamin na nashi yanzu an baiwa sanata tahir mungunu matakin an ɗauke shi ne bisa ga koken da shugaban jam'iyyar apc abdullahi ganduje ya rubuta majalisa inda yake kokawa akan cin illin da ake zargin shi ali indume ne wa shugaban ƙasa inda ya zarge shi cewa ya zagaye kan shi da waɗansu mazambatan ƙasa kuma ya rufe ƙofofinsa bai ganin kwa bai jin kuwa sai waɗanda a 'yan tsiraru ana yana ganin ah, abla ganjo yana ganin kamar cin mutunci cin zarafi ne yana ma gwamnatin zagon ƙasa ne domin ya kifar da ita anya a cikin majalisa idan mutum ya yi waɗannan maganganun wanda ko kotu ba a kai mutum ƙara akan maganganun da ya a cikin majalisa wannan bayanin da ya yi ai mutanen ƙasa da yawa sun yarda da haka kuma suna ta gwale a kan haka ɗin amma me yasa kake ganin abdullahi da na apc har ya rubuta koke har nan take majalisa ta amince cewa ta ɗauki irin wannan matakin a kan ɗaya daga cikinsu to ni ban ga dalili ma shugaban jami'ar apc na ƙasa dr abdullahi umar gandoje da shi da sakataren jam'iyyar apc na ƙasa basiru ajimobi su rubuta wasiƙa kai tsaye ga shugaban majalisar dattijai kan aladabtar da ali indumi ban ga dalili ba wannan abu ne da ya faɗa albarkacin bakinsa kuma a matsayin san ɗan ƙasa yana da dama ya faɗa abin da ya ga dama akan kan al'amura na ƙasa kan cewa ya faɗa cewa ganin shugaba bola ahmed tinubu ya zama jidali saboda wasu 'yan barni na iya 'yan kabal ɗinsa sun kankange ganinsa ya zama jidali ko da ministoci ba sa ministocinsa ba sa iya ganinsa hatta 'yan majalisa suna da abin da za su gaya shugaban ƙasa ba sa iya ganinsa kana ali indima ya gwama cewa ganin tsohon shugaban muhammadu buhari ya fi sauki kan ganin bola ahmed tinubu yanzu to ni ina ga banga dalilin da shi ya kawo maganar yunwa cewa shugaba ah, bola ahmed tinubu an kan gefe bai ma san halin yunwa da kasar najeriya ke ciki ba ko e, ya faɗa haka a cikin ababen da ya faɗa ya ce yanayin da ƙasa take ciki shugaba bola ahmed tinubu bai ma sani ba saboda baya samun labari amma irin wannan dalili da ake bayar cewa shugaban kasa bai san abin da kasa take ciki ba a'a an sha faɗi ta muhammadu buhari ake faɗi ake cewa hatta jarida yanke wasu shafuka ake ɗora a bashi wani a yi kaza wannan ne zancen duk ban yadda ba duk shugaban kasa ya san abin da kasa take ciki wannan zancen ana kange shi ba a ganin duk safe ana bashi intelligence report rahotanni na sirru yana karanta wanda aka sani ba tunda ana zargin waɗansu bayanan na sirri in masu tada masa hankali ne ko kuma za su hana 'yan da gano hankalin shi a wannan satin ko wannan watan ai ana kin gaya masa ko ai ina ganin ko da an ki gaya masa wato wani lokaci fitina ta ƙasa da yunwar ƙasa da tashin hankalin ƙasa zai zame inuwa da ake cewa binne binne ta ki binnuwa babu yadda za su yi su rufe irin labarin irin wannan duk yadda suka yi da kokari su rufe ka shugaban kasa ya ji in yana da ra'ayin ya dinga jin abin da al'ummar da suka zaɓe shi ya ji to ina ga zai iya ji don haka ina gani wannan korafi ko kuka da shugaban jam'iyyar apc na ƙasa ya kai indomi ga shugaban majalisar dattijai ina ga bai dace ba girmansa ba ne babu ruwansa ya bari tasu ta haɗa su shi shugaban majalisar dattijai ya ga cewa abin abinda indube yake faɗi a jaridu kuskure ne ita majalisar dattijai ta ƙasa ta zauna cikin gidanta ta yi hukunci ga ɗanta ta yi abin da ya dace amma ba sai wani ya kawo tsaron wani ya ce kun ga abin da ake ciki a kan wane baya faɗar daidai yana yayewa gwamnati a zani a kasuwa kada kuma aka bayan an kore shi daga matsayinsa na chief na jam'iyyar na majalisar dattijai aka yi kira gare shi ya fita daga jam'iyyar apc nasu gwangwazo waɗannan irin matakan da ake ɗauka akan 'yan majalisar dattawa akan abun da ya shafi ra'ayin su a matsayinsu na 'yan ƙasa zai karya lago na demokradiyya zai hana demokradiyya karkashi a cikin ƙasa idan ana hana mutane ra'ayin ra'ayinsu akan abun da mahukunta kila ba sa son ji ko to ni wannan abu da ya faru ya daure mun kai kwarai da gaske domin sanata ali indumi ya yi magana a kan tare shugaba kare shugaba eh, daga hudajin mutane ba a barin sa ya jimi ake ciki ba a barin eh, eh, ya gane ma waɗanda za su iya zuwa su tunkare shi su gaya masa menene gaske abin da yake faruwa kuma wannan ya kai ga saboda ba zuwa yi taron manema labarai ya faɗi maganar na haka majalisa ta masa hukunci kamar yadda ta yi wa sanata ningi kaga yanzu kenan majalisar datta tana gaya duniya cewa yanzu duk wanda ya fito wanda yake wakilta al'umma ya tara 'yan jarida ya koka akan wata damuwa da matsala da ta shafi al'umma da yake wakilci to za a iya hukunta shi musamman dai in ya soki shugaban kasa ko wasu masu faɗa ko masu muradi ko masu madawan iko a cikin kasa ko wannan tabbas hmm. abinda da majalisa take nuna a duniya kenan to don haka don haka idan mutum shina so ya bayyana ra'ayin shi akan halin da kasa ke ciki kai da zama ɗan majalisa kwarai da gaske haka majalisa take so ta eh. nuna in mutum yana so ya faɗi me duniya take ciki me wani hali al'umma ƙasa take ciki ba zai zama ɗan majalisa ba domin za a yi masa wani hukunci ko kuma ya yi haƙuri ya faɗa a cikin majalisa don in wannan ne ya yi a cikin majalisa ba ko kotu ba za ta yi mai hukunci ba eh gaskiya ne ko kotu ba za ta yi masa hukunci amma kakka manta in dai majalisar tana so za ta yi masa hukunci ko a cikin majalisa ya faɗa in sun gana za su iya taruwa su ce ka yi mana rashin kunya ko ka yi kaza baka cancanci me za su iya nemo wani dalilin su ko kuma shi shugaban majalisar ko na wakilai ko na dattawa in yana so ya hana ka majalisar magana sai ya baka damar magana ya hana ka dama ka yi magana zai kware kwa yana yin wannan a ko waɗanda da yawa suna so su yi magana sai a hana sai yin magana don haka wato ni ina kallon a halin da ƙasar take ciki wannan dakatar da shi tsakiyar jefa wato gwamnati ne a cikin kwama Allah kwata-kwata garin yin bambadanci ga shugaban ƙasa suna kuma jefa gwamnatin a cikin wato cala wato wannan abin da ake faɗa na ba a so ma shugaban ƙasa ya san me ake ciki kamar majalisa tana kuma tabbatar da haka ne ai abin da sanata ali me ya faɗa ba ƙarya ba ne ba ƙarya ya ba ba shirya ya ba na cewa ga halin da ƙasa take ciki kuma ba a barin mutane zai su gaya masa abin da ya sa na ce ba ƙarya ya ba to yaya shugaban kasa ya san waɗannan abubuwan kuma ba a komai ba kuma suwa bukatar suwa ake tarewa kenan ai kamata ya waɗanda suke tare da shugaban kasa aikinsu ne su ce fito su ce sanata ali indi makarya kake sanata ali mai yaushe ka zo ka ce za ga shugaban kasa muka hana ka gama wane ne ka gaya mana mutanen da suka fito suka ce za su ga shugaban kasa su gaya masa gaskiya aka ki a ba su dama su gan shi ko su gaya masa wannan magana amma ba aikin majalisa ba ne ta fito ta ce don me a matsayinsa na ɗan ƙasa ya faɗi wannan magana kuma mai wakiltar jama'a ya faɗa ya ce ana kaza ba a fito an ce magana da ya faɗa ƙarya ba ce waɗanda suke tare da shugaban ƙasa ba su fito su sun ce musu share ba kawai majalisa sai ta tare faɗan da ba nata ba ta tare ta yi masa hukunci to irin waɗannan abubuwan wato ina tausaya gwamnati saboda kamar masu mata bambadanci da baranda suna sake nutsata suna sake jefa ta a matsala da al'umma ƙasa ne kawai to amma kana ganin eh, in ana magana 'yancin ɗan ƙasa kamata a ce ɗan majalisa ya fi sauran 'yan ƙasa 'yanci ma domin shi yana riƙe da wasu madagu na iko na mulki ana sauransa yana faɗa aji. ji shi idan ali indume don bai faɗi magana na a cikin majalisa ba kuma in ya faɗa ana iya ɗauki wani mataki a sa tun da jam'iyyar ta apc tana ganin shi ne magwamnatin zagon ƙasa ne shi na so ya karya lagon ko kima ko darajar gwamnatin bola ahmed tinubu shi shugaba tinubu dan ina da demokuraɗiyya ne ya yi gwagwarmaya akan demokuraɗiyya kuma faɗin albarkacin baki gwamnatin tinubu na kuri cewa ba ta hana mutane bayyana ra'ayoyinsu shi yasa ma suke kuri cewa yan jaridu ba a hana su al'ummar kasa ba a kama kowa don ya faɗi ra'ayin shi ba amma yanzu wannan abu da aka yi wa ali indomi ai kamar an kama shi ne a cewa ya faɗi wani abu wanda jam'iyyarsa ta apc ba ta so anya wannan zai zama adalci ga tinubu da irin gwagwarmayar demokradiyya da tinubu ya yi wa najeriya e gaskiya ni a gona shi yasa ina kallon abin a matsayin ba za ka zargi bola ahmad tinubu akan wannan abin kai tsaye ba saboda an nuna cewa shi bai ma san me ake ciki ba kuma mutanensa gaba ɗaya ba su fito sun karyata abin da shi ali indimi ya faɗa ba ko sun kalubalance shi ba kamar kan zagi ne watakila jam'iyya ta yi da kuma majalisa na bari su amfani da wata dama na su kare wato wanda suke ganin shine jagoransu ah, amma shi sanata ali wannan maganar da ya faɗa ni ina ga wato tana kuma haskawa 'yan najeriya cewa suna buƙatar shugaba ma wanda yake iya sanin me duniya take ciki ta hanyar social media a yanzu zamani ya kai yanda ba ka buƙatar a matsayinka na shugaba lalle sai wani ya zo ya gaya maka me al'umma suke ciki in shugaba bola ahmad tinubu yana shiga social media wanda a baya ce shi baya shiga inda yana shiga yana da twitter yana da facebook yana da instagram da sauran wato sassa na social media ina tabbatar maka da cewa baya bukatar wai sai wani ya ji ya ce masa ga abin da ake ciki domin zai hau da kansa ya ga wani ya ce kaza kaza ya ce kaza mutumin da yake kauye zai iya communicating da shi ya amma da abin da muka bincika muka tabbatar shine shugaba ana bayyana masa abubuwan da ke cikin yanar gizo na social media dinnan wanda ko da ke shi baya kallo da shi amma na tare da shi wanda in an wani abu da ya shafi kasar ko da ya shafe shi wanda ya fito a cikin irin wannan social media ai ana nuna masa kuma har yana ɗaukar mataki a kai ko? to wannan sai an nuna masa shi ne matsala kamata ya a ce shugaba yana da wayewa da kuma gogewa ta ba sai wani ya ce masa kaga an ce kaza ba da kansa zai iya shiga waya ce zai iya shiga ya gani ake faɗa a facebook zai shiga ya gani a twitter zai iya shiga ya gani saboda haka gaskiya duniya yanzu ta yi nisan da kana buƙatar shugaba wanda shekarunsa ba su kai irin da bola ahmad ba shugaba wanda shi ma ɗan social media ne domin za ka iya sanin abin da baka taɓa tsammani ko baka taɓa tunani ba wanda kuma shine gaskiya abin da halin da al'umma suke ciki a wannan social media ɗin shirin madahun iko ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na farwata kallo da kuma gidajen rediyo bishin fm lokaci da za mu je mu dan huta kaɗan idan muka dawo za mu duba sauran batutuwa da suka rage mana a ciki har da kirkiro masarautu ƙanana guda uku da gwamnatin jihar kano ta yi a daidai lokacin da ake kalubalantar naɗe-naɗe ko sauke sarki sanusi lami sanusi da kuma sarki aminu ado bayero da gwamnatin ta yi sai a dakace mu Bye. ina dubun dubatan dandazon masu sauran tashoshin vision fm guda bakwai da kuma farin wata tv to ga wani albishir mai faranta zuciya shirin na idan mikiya yanzu ya dawo da sabon salon samfarin sauke sanka sankar bayanai akan abubuwan da ke faruwa a nigeria da ma faɗin samun tsaro da kuma daudala da dalar dalar kamiyamiya wani tuntuɓe daɗin gushi kuma tagwayen 'ya'yan da idan mikiya ya haife guda biyu wato cinnaka da madafin iko suna nan ba inda za su mazaya ku dai masu sauraron mu a tashoshin vision guda bakwai da kuma kallon mu a farin wata TV ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin sabon salon shirin idon mikiya gwani na gwanaya kan gogoriyo da gwagwarmayar gwangwaje bayanan bayyana wa al'umma tsantsar tsantsagwaran tsabar tsage gaskiya ba son zuciya. to madalla shirin madahun iko ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na farauta wata shakallo da kuma gidajen rediyon vision fm gwamnatin kano ta kirkiro masarautu guda uku kanana wato a rano da karaye da kuma gaya amma a daidai lokacin da ake kirkiro yan nan masarautun yan kasa ba su manta ba cewa har yanzu fa akwai wancan shari'a da ake yi a kotun tarayya da kuma wata babbar kotun jiha da wasu wanda ke kalubalantar na ɗan islamic da sansu suka kai suna cewa an cutar da haƙƙinsu na 'yan adam da kuma ɗaya da gwamnatin kano tasa tana neman ta jaddada na ɗan taimaka san islamic da sanusi sai gashi an yi waɗannan masarautu guda uku me wannan yake nunawa ne to abubuwa da yawa suke nunawa shi wannan naɗin da aka yi na farko dai za ka kalli abin in ka kalle shi ta fuskar shari'a za ka ce duk irin waɗannan matakai da ake ta ɗauka suna fuskantar hatsari kwarai da gaske dalili shine saboda akwai shari'u da suke kalubalantar waɗannan abubuwa in ka duba a gwamnatin ɓangaren kotun tarayya akwai abin da ya shafi tawai haƙƙi da shi eh, sarkin da aka cire alhaji aminu ado bayero cewa kama an tauye masa haƙƙi da aka cire shi ba bisa ka'ida ba kuma a cikin waɗanda suke wannan ƙara ha akwai ma ɗaya daga cikin masu naɗin sarauta suna ganin ba abu ka'ida ba kama an toye masa haƙi kuma aminu ɗan agundi ke eh, alhaji aminu babba da agundi wanda yana ƙalubalanta wannan abu to kaga watakila waccan in ta nisa kuma a ƙarshe ta goyi da bayansa to za a dawo duk waɗannan abubuwan da aka yi watakila a rushe su a ce ba su tafi daidai ba kaga ta fuskar shari'a kenan na biyu in ka kalli gen da ka kuma kallon abin ta fuskar shari'a a bangaren kotun jiha ta yanke hukuncin cewa wannan tsare-tsare da aka fito da su abin da ya shafi um, masarautu tana da hurumi kuma ta yi hukunci a kai don haka watakila wannan abin shi ma zai zama ya yi harshen damo ko kuma yana karo da waccan shari'ar da ake yi ta ɓangaren gwamnatin tarayya kotun tarayya to amma in ka dawo ka kalli naɗin da shi a su gwamnan jihar kano ya yi da majalisar dokoki na samar da sababbin masarautu a siyasance ko kuma a zamantakewa na al'ummar kano na farko za ka ga an ƙirƙiri masarautu waɗanda ba su kai daraja ta ɗaya ba daraja ta biyu a gaya ƙaraye da ranu amma ba a ƙirƙira a bici ba to wannan abin da yake nuna shi ne wato gwamnatin jihar kano tana so a koma tun tsohon tsari na can baya wanda yana da tarihi masarautar gai tana da tarihi cewa ta taɓa zama wato eh, masarauta a kano mai zaman kanta mai zaman kanta karamin masarauta ce an taɓa yin ta su ne waɗanda ina kyauta zaton in ka tambayi masana tarihi zaka ji ana cewa akwai hausa bakwai akwai banza bakwai to tana cikin waɗannan banza bakwai da ake faɗa da ita da ƙaraye da rano ƙananan masarautu ne dama kuma za ga da aka tashi yin masarautun sai aka ce gaya da albasu sai aka can kuma sai aka ce ƙaraye da bunkure an rana kai da bunkure ya kuma aka ce da rano wato eh, eh. ya kuma aka ce da rogo wato abin da ake nufi shine ainihin yankin waɗannan masarautun na asali su kawai aka iya yanka? aka ce su ne masarautun da su ne iya wannan masarautar kuma wani abu da zai ɗaure maka kai shine ko kuma ce abin da zai ja hankalinka shine a tsarin sarautar za ka ga a gaya an mai da sarkin gaya kakkamanta sarkin gaya ana cewa an rushe masarautun na an kano ya fito ya yi magana ya ce shi ya haƙura ya bi da abin da allah ya shi kenan to sai gwamnatin jihar kano za ka iya can ka kalli abin za ka ce to ta yi masa compensation na bai mata tarihi bai mata tawaye ba hmm. ita kuma ƙaraye da rano sarakunansu ba su fito sun yi mu baya a ga gwamnati ba a kan wannan rusa masarautun da aka yi da haka da ta kafa sababbin masarautu sai ta kwace masarautun daga hannunsu ta koma ta ɗauki hakimin gaya hakimin in ka je a ƙaraye sai ta tafi rogo ta ɗauko hakimin rogo dama hakimin rogo ɗan sarautar sarkin ƙaraye ne a ta fuskar jininsa kawai sai ta ce ta mai da sarautar hannunsa mai ma'ana ta ɗauke daga wannan ɗakin ta mai wannan ɗakin to haka ta yi a rana ma bunkura shi ma jinin sarautar sarkin rana ne sai ta ɗauke daga nan ta mayar wato su a kan kansu za ka iya cewa ita gwamnatin ba ta yafewa sarakunan ƙaraye da gaya ba saboda ba su yi mata mubaya'a ba amma ta yafewa sarkin gaya ko kuma ta mayan masa da tukwici saboda ya fito ya goya mata baya lokacin da aka ce an rusa waɗancan tsofaffin masarauta wannan ita ce siyasar da take cikin abu to in ka koma kuma ɓangaren bici ita bici za ka ga gwamnatin jihar kano ba ta ƙirƙira sabuwar masarauta a bici ba kawai an rushe ta amma manta da maganar dalili shine saboda ita dama ba ta da wani tarihi na sarauta a wannan yanki na bici. Mamdu Sale ko ma me ake ciki game da wannan kwamacalar na maganar sarautu ba sarautu ba yankuna ƙananan sarautu da mayan sarautu magana dai ta zahiri shine al'ummar kano sun ba mara kunya domin sun ƙiyarda su yi fitina sun ƙiyarda su yi kashe-kashe sun ƙiyarda su tada zaune tsaye saboda rigimar sarauta duka abin da masu sharikan al'umma ke ganin cewa yan jini ɗaya ne yan gida ɗaya ne yan uwa ɗaya ne su ne maganar sarautar nan ta dama ko suke ta cance gwali a kai me ya kamata yanzu al'umma su kuma ƙara yi dangane da matsayin da aka ɗauka na cewa har yanzu kano na ci gaba da sana'o'inta da kasuwancinta da yin ma'amala na yau da kullum ba tare da yarda a yi kutse da magana sarauta a tada zaune tsaye ba to gaskiya kanawa gaba ɗayan sun birge al'ummar najeriya ga kwata saboda an zaci cewa wannan al'amarin sarauta korar aminu ado bayar da kan kujerar sarki da nada sarkin kano muhammadu sunusu na biyu a maida shi kan gadon gidansu ana ganin zai tada zai hargitsi zai tada hazo kano ta rikice ta zama abin da ta zama amma kanawa gaskiya sun ba mara kunya ko kaza ko ɗan tsako ba a kashe ba kana sun nuna dattaku kuma haka ya kamata kuma su ɗauki wannan izina ta yadda suka yi a wannan rikicin siyasa ya zama rikicin sarauta ya zama su yi amfani da shi ko zaben 2027 ya zo kar a yi hayar kanawa su da hargitsi dan wannan jam'iyya da wannan dan jam'iyya su dinga gware suna kashe kawunan su ba tare da ah, da sanin su wanda ake domin su a yi siyasa ta riƙa ta mutunci ta daraja wannan abin da suka nuna a harkar sarauta ya nuna cewa eh kanawa sun waye sun ɗara al'umma da yawa na najeriya wayewa da kuma sanin ya kamata yanzu babban kalubale da ake sa ido a gaida za ta kaya shine maganar dambarwar da ke gaban kotuna kotun tarayya da kotun jiha domin har yanzu yan nan rigingimun sarke-sarke yana nan shi kuma wa kake gani kowane mataki za a ɗauka a samu matsayi tsakanin yan nan kotuna biyu masu iko iri ɗaya kada su ci gaba da aiwatar da ko zartar da hukunce-hukunce da za su ƙara rikita a kwanciyar hankalin shari'a da ake fatar a ga shari'ar za ta kawo maimakon haka a yi amfani da shari'a a kawo fitina to gaskiya kwanakin baya shugaban alkalan najeriya ariola ya kira duk waɗannan kotuna guda biyu zuwa ga garin abuja domin a samu maslaha to amma ina gani an ɗan samu ƙwarya-ƙwarya zaman lafiya tsakanin su wannan kotuna guda biyu saboda 'yan kwanaki kaɗan suka wuce kotun babban kotun jihar kano ta zartar da cewa kada amina ado bare ya ƙara kiransa da sauran sarakuna guda hudu da aka cire kas su kara kiran kansu cewa sarakuna ne su kotu ta kore su daga wannan mukamin da suke rikewa amma kotun tarayya da yake kano kuma ita ta ce a maida abin da yake da a ci gaba da zama da wannan ka'idar don haka ga wannan sai dai a jira a ga alƙalan nan ko kuma kotunan nan biyu a ga irin hukuncin da za su yi ita dai babban kotun jihar kano ta yi hukunci ta tsaya matsayinta yanzu sai a jira ita waccan kotu ta tarayya a ga me za ta ce idan ta zartas bisa a ita wannan kotun tarayya tun farko ta ce duk abin da aka yi bayan da ta ba da oda a dakatar ya zama fafa babu shi a bisa ga tsari na doka kenan don haka daɗin da aka yi wa sarki sanusi da korar nan sarakunan guda hudu duk bai bisa ka'ida don haka kotun tarayya ta ce suna nan inda suke har lokacin da ta gama shari'a a kai matsayi eh to kotun tarayya ta faɗi haka amma ga kotun jihar kano kwanaki kaɗan sun zarta cewa waɗannan sarakuna da a gwamna abba kabir yusuf ya kora sun koru kan su ƙara kiran su kira kawunan sarakuna don haka ga hukunci ne guda biyu suke karo da juna yanzu sai a bada lokaci lokaci ne zai warware wannan rikicin a ga cewa a'a san kano sunusi shine sarkin kano dawwamame shi zai ci gaba da zama sarkin kano ko kuma amina ado bayero wanda gwamna abba kabir yusuf da majalisar wakilai ta jihar kano ta kora to shine zai a dawo da shi a matsayin sarki to shine za mu jira mu ga lokaci zai tabbatar da haka wato ni kamar yadda ya faɗa abin da ya kamata a kalli wannan rigingimin shi ne kamar ba ma magana ba ce ta kotuna domin na farko in ka kalla al'umma kano kamar yadda yanzu aka yaba talaka a kano sun zauna lafiya ba su yi hayaniya ba ba su yi rigima ba wato sun bar masu hukunci a hannunsa su yi hukunci to kamata ya tun da ana shara'a a kotun tarayya ana shara'a a kotun jiha wannan abin zai ta karo da juna za a yi ta samun ko har sufurin kotun aka je za a iya samun wani alkalin sifirin kod ya ce kaza na wani sifirin kod ɗin ya ce kaza domin shari'u ake ta yi a tare kuma mabambanta wannan yanzu talakawan kano sun da da wannan matsalar ga al'umma elite wato manyan mutane ba sai 'yan boko ba manyan mutane da suke kano masu fada a su ya kamata yanzu su zauna su tattauna su fitar da mafita wato ga al'umma jihar kano gwamnan kano bangaren gwamna a zauna a yi tunani a cire siyasa a cire kiyayya ta adawa siyasa haka bangaren gwamnatin tarayya waɗanda suke bangaren apc kamar irin bangaren su ganduje su ma su ajiye wannan su kalli mai al'umma za su su saurari dattawa da malamai waɗanda an zauna za a iya yin sulhu a fitar da matsaya ko kuma mafita guda ɗaya kada kowa ya ce shi matsayar da ya ɗauka a kanta zai daki sai ya sa ta biya ɗari bisa ɗari to daga nan ne waɗannan wannan abubuwan za a samu matsala a ciki kuma yana gwada cewa kenan manya ne suka kasa gyara matsalar ba talakawa ba to yanzu za a iya cewar da ke da hannu a bukatun nan na maganar sarauta duk a cire su a kawo sababbin mutane ful a zuba a ba su waɗannan mukaman saboda kowane bangare ba a yi masa yadda ke so ba amma gwamnati akalla tuna ita ke mulki ita ke da iko za ta iya kawo sarkin da ta ga ya dace bisa ga tsari na doka kuma watakila a ce za a iya yarda da wannan tsarin ko? Eh da abin da idan har manya suka zauna aka tattauna a kalli kowane bangare kowane bangare kada ya ce sai ya samu bukata ɗari bisa ɗari haka kuma kada ya ce kada kuma a hana shi shi ma bukatarsa ɗari bisa ɗari ai sulhun da a ƙarshe wato za a ga kama an samu balance amma sai an cire siyasa gaskiya mai zafi da kuma tsananin adawa da aka sa a cikin jiha. to mamun sa mu shigar labarinmu na ƙarshe wanda ya shafi yarjejeniyar da aka cimma daidaituwa tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da daular kasashen larabawa wato uae a dubai na maganar visa kudin visa ko sharuɗa ko ƙa'idodin da aka gindaya kafin a dawo da najeriya ta ci gaba da zuwa ƙasar uae ƙasar dubai haraji ko kudin da za a biya na visa shine naira 640 wadda 'yan kasa suke ganin cewa ya yawan gaske kuma kamar an yi wa najeriya reni da har za a zuba mata irin wannan ka'idoji da sai ka je ka cika waɗansu takardu ma tare da wannan kuɗin kuma in baka samu ba ma ka yi hasar wannan kuɗin kuɗin ajiye ka suna ga sun tafi wannan kwaɗayin zuwa dubai na zama hujja a amince da wannan yarjejeniyar ko kuwa kana ganin babu mafita halin 'yan najeriya ne da suka yi sanya dole aka musu haka kuma aka karba to gaskiya ina ga wato duk wannan al'amari na visa da ya faru wato in an bi ta barawo sai a bi ta mabi sau saboda su kansu 'yan najeriya akwai wasu daga cikinsu da suke wa mutanen a haɗaɗɗen daular laraba ta asa harkar damfare-damfare harkar kwaya harkar kisan kai harkar sace-sace sane fasa gida a shiga a ɗauki ababe masu martaba shi ya janyo ƙasar haɗaɗɗen daular laraba ta ce kai mutanen sun buwaye mu bari mu su kora da hali kar mu ce mun hana su biza amma mu kaurara kuɗi yadda kowa zai gude ci kai ya yi tsada ba za mu biya ba wannan kora da hali ne wanda ya fi kora da bulala shi aka yi wa 'yan najeriya amma in ka duba wai alakar haɗaɗɗiyar daular larabawa da najeriya waye fi wa morar alakar gaskiya ne 'yan najeriya akwai irin halayensu wanda ba ni kirki ba ne amma akwai na kwarai a 'yan najeriya masu zuwa cinikayya dubai ita haɗaɗɗiyar daular larabawa su saro kaya na dubban daloli wanda kamfaninnika da kuma kantinan dubai su suke mora wannan kasuwancin yanzu da aka daina na tabbata wurare da yawa a dubai hatta restaurant wato wajen cin abinci babu babu masu wasu ci wurin ya dan lafa babu harka ta cinikayya a wuraren don haka ina ganin wato wannan kuɗi da aka sa naira dubu ɗari shida da arba'in domin visa wato kusan dala ɗari biyar ya rubanya sau biyar da dala ɗari ne kacal za ka tura a aiko maka a email visa ɗinka kawo jirgi ka sai tiket ka je dubai ka da dala ɗari yanzu dala ɗari biyar ya ya so biyar don kaga ma'ana dai watakila ita dai daular larabawa ta dubai ba ta son 'yan najeriya zuwa wurin nan saboda kawai kunya fuska ce watakila ta sa ta ba da izinin a dinga neman visa da wannan adadin kuɗi mai yawa kuma ta gindaya wani sharaɗi ko ka samu visa kai dan najeriya ko baka samu ba dubu ɗari shida ɗinka da arba'in naira ta salwanta ba wai kuɗin visa ba in ka samu in baka samu ba za a dama ka da naira dubu ɗari shida arba'in ta tafi kenan non refundable kamar yadda suka faɗa kenan kuma akwai wani abu da suke kirkiro wanda ake kira document verification number shi wannan document verification number wato za a duba system computer ta 'yan sanda da interpol da wane ne a duba a ga shin mai neman visa nan ya taba barna akwai akwai hoton yatsinsa cewa ya taba kurkuku ko kaso a dubai ko a wata ƙasa saboda wannan system na interpol zai nuna cewa wannan mai neman visa ba mutumin kirki ba ne ya yi kurkuku a singapore ko a thailand akan harkar kwaya don haka yana da wuya waɗannan sharaɗan da aka sa 'yan najeriya su ƙetara shi don farashin ya yawa amma nasiru gungunzo tun da akwai wannan tsarin da za a iya bincike na kwakwab a gano ko ka taɓa laifi ko baka taɓa ba don me to za a tsawwala waɗannan kuɗaɗe har naira dubu ɗari shida da arba'in domin ana so a baka visa tun da ba magana kuɗin ba ce kawai ana ma so a tabbatar shin kai kana tarihin laifi ko baka da wato shi kuma kuma ƙari kan magana ka shine ya kamata ma masu sauraron mu da kallon mu su kuma gane damuwar wannan kuɗi da ake magana fa dubu ɗari shida da arba'in ba kuɗin biza ba ne kuɗin wannan verification ɗin ne aikace aikace da za a yi eh wato kuɗin biza ma shi na nan zuwa kima sai ka biya waɗannan kuɗin naira dubu ɗari shida da arba'in sannan za ka iya za a yi maka processing wannan dbn ɗin da suka faɗa wato document verification number sai ka biya nan kudin sai a baka to da wannan number za ka yi applying ka ma visa din shine a nan ne kuma za ka sai kuma ka zo ka biya kudin visa wato in ka kalli abin ba karamin kaskanta najeriya a kai ba najeriya da take giant of africa wato giwa afirka ita ce wai za a yi wannan ka'idojin a ce wata akwai wata ƙasa a duniya da in za ka shiga wai sai ka bi waɗannan wata 'yar ka ƙasa dubai to amma kila saboda shugabannin dubai sarakunan dubai da jami'an tsaro na dubai sun san taɓargazar da 'yan najeriya suka yi a can sun san cewa wurin zuwa ne tilas ga wasu domin sun tara kudaden sata a gurin sun yi barna sun kai kudi sun sa kaddarori sun yi abubuwa da yawa baya da za a yi nan su gagari zuwa kasar eh, dubai ko ana ha maza ha mata ko a cikin buhun toshi ake cewa za su tafi shin wannan ba shi zai sanya wasu kaga sun je sun bi wannan ƙari maimakon su watsar da zuwa dubai din tun da ba rabon aljanna za a je a yi can ba to ai koda da bukatar wasu daga cikin 'yan najeriya haƙƙin waye kare musu wannan bukatar haƙƙin najeriya ne wato akwai abin da a tsari na diflomasiyya idan aka zo da shi ita ƙasar aka ƙaskanta ba wai su 'yan ƙasar ba kamata ya ɗauki wasu matakai na hana mutane waɗannan wato laifuka da ake zargin ana yi ai da ba ta cikin ma kasashen da aka fi aikata laifuka yan najeriya suka fi zuwa su aikata laifuka ka je kasar Indiya ka ji labari ka tafi Amerika ka ji labari me yasa ba su sa waɗannan ka'idojin ba sai a kasar dubai wato magana ta gaske ya kamata gwamnatin najeriya idan ta buɗe ta gane cewa ko da akwai kurakurai ai ita ma najeriya akwai mutane da yawa da suke biyowa ta cikin ƙasar su ce za su wuce ta najeriya safarar harkar miyagun kwayoyi ana shigo mata da su me yasa ita najeriya ba ta kafawa waɗancan 'yan ƙasashen da suke irin wannan abin ba ba magana ba ce ta ɗan ƙasa magana ce ta ƙasar yaya kawai ina ɗaukar 'yan ƙasa tana ɗaukar dukiya suna kaiwa cikin ƙasar ka? suna satar kuɗi su kai baka hana su ba sai kuma ka zo ka kaskanta wannan kasar a duniya ka ce sai an yi kaza sai an yi kaza sannan za a shigo kamata ya gaskiyar magana najeriya eh, musamman ofishin wato ministan kula da harkokin kasashen waje su zauna su kalli kasar dubai cewa wannan abin da kuka zo kuka gaya duniya ga abin da za a yi mu kun kaskanta mu kalliya za a yi mu rage matsalolin ku da kuke faɗa ba tare da wai sai an gindaya wasu ka'idoji ba kuma idan ma za a yi wannan abin me yasa ita najeriya ba ita bace za ta yi ta ce ba ma wai dubai ba duk wanda zai fita kasar waje yanzu ita sai ya cika wata ka'idoji ba wani abu ba ne to abin da na sani ana yi a fagen diplomasiya shine abin da ƙasar wata ƙasa ta yi ma kowace irin ƙasa ita ma hakanan za ta yi wato idan aka sa 'yan najeriya sai sun biya wannan kuɗi domin a tantanke su a bincike su na wannan verification da ake nema a turance ita ma najeriya ya kamata ta ce ita ma za a biya wannan kuɗin duk wanda zai zo daga ƙasar dubai ya zo najeriya sai a mai wannan binciken kuma sai ya biya wannan harajin an tantanke sannan kuma ya biya kuɗin visa kamar yadda ɗan najeriya zai biya eh to ai ka gane in ka kula da yanayin yadda alakar 'yan najeriya da 'yan dubai take tafiya 'yan najeriya sun fi zuwa dubai kafin ka samu ɗan dubai da zai taho najeriya inda ake kashe-kashe ake sace mutane ake eh, babu wutar lantarki matsaloli da yana da wahala da haka shi yasa abin ya fi shafar 'yan najeriya fiye da 'yan najeriya zai wahala ita najeriya ta kafa wannan ka'idar amma magana ita ce najeriya a harka ta diplomasiya ta duniya ta ce an kaskanta ta bata yadda da wannan sharaɗin ba to da wannan bayanin na nasiru gungunzu muka kawo ƙarshen shirin madahun iko daga nan gidan talabijin na farin wata sha kallo da kuma gidajen rediyon vision fm amma sa da malam mamun sale da sauran abokanin aiki suka taya ni umar faruk musa gurin kawo wannan shiri gare ku nake muku fatan alheri da kasance a cikin ƙoshin lafiya sai wani jikon idan allah ya kai mu mu huta lafiya